This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Har zai Muhammad Hafiz ba tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis, sha biyu ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan yadda ake yawan samun faduwar babban layin rarraba hasken wutar lantarki na kasar. Kamar kowane daren rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da matsalar yawan faduwar babban layin wutar lantarki a Najeriya? lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan gasar fili hashim gumal da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya zaɓen shugaban Ƙasar Amurka Donald Trump ya gayyaci shugaban Ƙasar China shi Jinping da wasu shugabannin ƙasashen waje zuwa bikin rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu, amma har yanzu ba a san ko ɗaya daga cikinsu na shirin halartar bikin da za a yi a matakan ginin majalisar Amurka ba. mai magana da yawun trump caroline levitt ta shaida wa gidan talabijin na fox news cewa har yanzu ba a tabbatar da ko shi zai amsa goron gayyatar trump ba wanda aka sana a farkon watan nuwamba jim kaɗan bayan da trump ya doke mataimakin shugaban ƙasar kamal harris a wani sabon wa'adi na shekaru hudu a fadar white house bata ambaci sunayen wasu shugabannin duniya da su ma aka gayyace su ba yawanci jakadun kasashen waje ne a washington da sauran jami'an diflomasiyya suke shaida yadda ake miƙa ikon shugabancin amurka na tsawon shekaru hudu amma ba shugabannin gwamnati ba bayanai na ma'aikatar harkokin wajen amurka tun daga 1874 sun nuna cewa babu wani shugaban kasar waje da ya halarci bikin rantsar da shugaban kasar amurka a ɗaya bangaren kuma zaɓen shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya laraba cewa yana shirin na kerry lake yar siyasa kuma tsohuwar yar jarida a jihar arizona a matsayin shugaban gidan labarai na murya amurka da ke samun tallafin gwamnati. Trump ya bayyana a dandalinsa na sada zumunta na True Social cewa za a naɗa Lake a matsayin shugabar muryar Amurka. Lake wato makusanciyar siyasa ce ta zaɓen shugaban ƙasa kuma tsoho mai gabatar da labarai ce ta gidan talabijin na Fox News a birnin Phoenix na jihar Arizona. Ta yi aikin jarida na tsawon shekaru 27 kafin ta ba sana'ar a shekarar 2021 ta tsaya takarar gwamnan jihar Arizona. Trump ya kuma rubuta a jiya laraba cewa nan ba da jimawa ba zai bayyana zaɓinsa na shugabancin hukumar kula da kafafen labarai ta Amurka da aka fi sani da USAGM mai kula da murya Amurka tare da wasu kafafen labarai na da Amurka ke ba da tallafi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na Rasha sun ci zarafin fararen hula tun bayan janyewar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen shekarar ta gabata. A cikin wani rahoto da ta fitar yau Alhamis, Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ƙungiyar waga da ke samun goyon bayan Rasha gangan sun kashe fararen hula akalla 32 tare da ƙona gidaje akalla 100. Ƙungiyar ta kuma zargi ƙungiyoyin ta'adda a yankin da kashe akalla fararen hula arba'in da bakwai tare da raba dabban mutane da mahallansu tun watan Yuni. Ƙasar Mali ta kwashe sama da shekaru goma tana fafata da 'yan tawayen da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Bayan juyin mulkin da sojoji suka yi, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kori sojojin Faransa tare da karkata zuwa garin dunonin sojan haya na Rasha domin taimakon tsaro a maimakon haka. daga ƙarshe ƙasashen habasha da somaliya sun cimma yarjejeniya jiya laraba don kawo ƙarshen takun saƙar diflomasiyya da kuma fara tattaunawa nan da watan fabrairu domin fitar da cikakken bayanai kan yarjejeniyar shiga teku mai cike da cice kuce da habasha ta rattabawa hannu da yankin somaliya na somaliland mai ɓallewa. rikicin tsakaninsu ya fara ne a ranar 1 ga watan janairu lokacin da shugaban somaliland musa bihi abdi da firaministan habasha abi ahmad suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta tarihi da ta ba da hanyar kilomita ashirin na bakin teku ga habasha na tsawon shekaru hamsin a madadin amincewa da yankin na diflomasiyya. gwamnatin somaliya ta yi watsi da yarjejeniyar tana mai cewa yarjejeniyar ba ta da tushe kuma ta zargi habasha da ƙetare iyaka kan 'yancinta da kuma yankinta bayan tattauna a zagaye na uku a ranar laraba da shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan ya jagoranta shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud da na habasha ahmed sun amince da tabbatar da kare haɗin kan yankunan da 'yancin kan juna a cewar jejjene da aka buga. Sarfilu Hashim Gumel aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da a cikin shekara ta 2024 kadai aka samu faduwar babban layin rarraba hasken wutar lantarki a Najeriya har sau goma sha biyu. Wasu 'yan kasar na ci gaba da kokawa kan yadda rashin samun wutar ke shafar harkokinsu na yau da kullum. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. A jiya Laraba ne wasu sassan Najeriya suka sake fadawa duhu saboda rugujewar wutar lantarki daga cibiyarta. Kakakin kamfanin rarraba wutar lantarki ta Jos da ke raba wutar a jihohin Plateau, Benue, Bauchi da Gombe, Dr. Friday Adakole ya ce a ƙashin gaskiya su ma ba sa jin daɗin yadda wutar take samun matsala daga cibiyarta. Uh, this uh, frequent and incessant uh, disruption is actually affecting negatively our business. A ya kara da cewa ba su ne ke da haƙƙin sanin matsalar da ke shafan turakar wutar ba, su dai rarraba ta suke yi idan an sako musu. We are not the managers of the grid. Okay. And uh, it will be difficult for us to know exactly what is the problem. Ya ce a wannan karo ba shi da masaniyar matsalar da ta auku, amma a kwanakin baya 'yan ta'adda ne suka lalata turakun wutar a jihohin Kaduna da Benue. Ko yaya matsalar rugujewar wutan ke shafan al'umma? Mary, to ni ma abin ya dame ni kan rashin wutan nan. An jima kuma an kawo ta an jima ba wutan. yara su kalli tv ma babu sai su fita waje suna yawo saboda ba wuta in an je wurin nika kamar injin ruwa za a je a cika haka kwana haka ba a samu nikan ba domin ba wuta sunana aisha adam gaskiya akwai damuwa saboda rayuwa yanzu kin ga rayuwa ana yi da wutan nan duk neman kuɗin mu dan zoben nan mu mata da muke sana'an nan muna yi da shi to yanzu ba wutan nan ga yanzu yadda rayuwa take dole kana yi ne kuna hada da mai gida bara a ce komai sai shi kadai ba ga yara to in babu wani irin rayuwa za a shiga haka in ga akwai matsala to sunana dai maryam su kayakin girki itace ko gawayi da sauransu yayi tsada to kika kamar electric za a siya za ka dan yi dan amfani da shi zai taimaka maka wajen wannan ko da wajen communication kuma wajen wayoyi da sauransu sai ka je ka kai kamar masu nasko ko kuma a'a masu janareto in baka da hali ka gani kuɗi za ka biya ka je ka bayar a je a maka wayannan ka gani kuma ga gas yanzu ya riga zama abin da ya zama in gani yanzu mun an ajiye su mun koma dama nefa muna dan samun dan sauki duk da nefa ma ai muna biya to amma dai duk da haka yanzu kwanaki da aka zo aka wannan rashin wutan da aka yi na wajen wata biyun nan da aka ana dawowa da shi sai gashi kuma an zo wai ana a bada kuɗin wuta ba mu yi amfani da shi ba amma an ce a bada kuɗin wuta kin ga wannan ai ba adalci a ciki mai fashin baki kan lamura shitu muhammad ya ce gwamnati ke da haƙƙin tsaron layukan wutar da samar da ita ga al'umma masu kamfanoni har da masu gida masu ajiye kaya firji wannan ya ji asarorin miliyoyin ayyuka da yanzu haka abin da ake cikin ka zo so ma kika san inda kika san an yi wani fitina shiru ba komai ba abin da yake gudana gaskiya to gwamnati ne ya kamata ta ta daura da mara gaskiya saboda tsaron jama'a tsaron dukiyar ƙasa komai da kuma yana wuyanta ne gaskiya ta daura da mara ta yi yaki da waɗannan mutanen domin ba haka ba gaskiya in aka ce tattalin arziki ya ruguje to kasar ma za ta yi rugujewa gaskiya. To sai dai ministan makamashi a Najeriya Adebayo Adelabu ya ba da tabbacin ƙarin megawatts 150 kafin ƙarshen wannan shekara da ke ƙarewa ƙasa da makonni uku. Wannan dai shine karo na farko a tarihin Najeriya da cibiyar wutan lantarki ke rugujewa har sau goma sha biyu a cikin shekara guda. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku dangane da matsalar yawan faduwar babban layin wutar lantarki a Najeriya? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa muryar Amurka. A wannan makon shirin zai taɓo taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan yaƙi da hamada wanda ake shirin kammalawa a birnin Riyadh. Za mu kuma ci gaba da kawo muku wasu mahimman batutuwan da muka yi nazari a kansu a cikin wannan shekarar mai bankwana. Sunana Aisha Mu'azu. madalla. Najeriya ta kasance cikin kasashen da suka hallara a birnin Riyadh na kasar Saudiya ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya don tattauna mahimman batutuwa a game da yaƙi da matsalar kwararowar hamada tun daga ranar biyu ga wannan wata na Disamba wanda ake shirin kammalawa a gobe. Akan wannan ne wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana wannan rahoto. we know what we need to do. It's set out clearly in the United Nations Convention to combat desertification. mun san abin da muke son aikatawa an zayyana shi karara a shirin babban taron na majalisar ɗinkin duniya kan yaƙi da hamada ya zama wajibi duniya ta tashi tsaye kan aiwatar da shirin kuma a tabbatar da matasa sun shiga cikin tattaunawar da za a and ensure young people are heard in the negotiations babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan taron na riyadh A wasu kalaman Guterres na cewa dukkan jama'a na dogara ga muhalli wajen rayuwa, amma kuma abun takaici ana yi wa muhallin rikon kaina Babban daraktan hukumar kafa shingen hamada na Najeriya Sale Abubakar da ke zauren taron ya ce kasashen da suka dasa dubban bishiyoyi da waɗanda suka mayar da hamada kurmi sun burge shi. Misali a China yanzu sun dasa bishiyoyi biliyan ɗaya wannan kuma shine abin da ya sake ba ma indiya kwarin gwiwa a kan cema su ma suna da irin yin dashen bishiyoyi har biliyan daya a kasar su gaskiya dan sa mana kaini a cikin ayyukan mu wanda muke ganin mu ma muka dawo da yadda muke so mu yi na daɗin yanzu za mu ƙara ma sosai kuma za mu ja hankulan mutane mu kowa da kowa ya shiga wannan dashen ba ji ba gani kazalika najeriya ta nuna wasu abubuwan da take samarwa da ke taimakawa wajen yaki da hamada da sauyin yanayi to akwai abubuwa da kasashe da su. suke wannan taro wanda suka taho da abubuwa na kala-kala waɗanda suke sarrafa abubuwa su nuna ma duniya kamar mu ma yadda muka tafi daga Najeriya mu ma da namu. Misali a Saudi Arabia akwai abubuwa da muka gani kala-kala da suke sarrafa dibino suke da shi. Kuma daga nan Najeriya mun ɗauki ɗan samfurin waɗansu abubuwa da muke da kamfanin mu da suke sarrafa dibino. Ana yin wani abu kamar chocolate syrup, ana yin wani snack hakan nan da shi. Duk ana paketin ana saidawa. a taron matakai kan sauyin yanayi na 29 a Baku kasar Azerbaijan a watan jiya an kawo bukatar manyan kasashe su tallafa da kuɗin aiki da ya kai dala tiriliyan ɗaya don agazawa kasashe masu tasowa a yaƙi da sauyin yanayi. Aliyu Sadiq ƙwararre ne da ke jagorantar wata cibiya mai kare yanayi wato Climate Clock. kashe suka ce za su bada bai kai abin da zai cancanta ya kawo mafitan wannan matsalan da ake samu na sauyin yanayi ba tarayyan afirka da Najeriya an yi estimate kuɗin da zai kawo mafitan wannan abin shine dala triliyon ɗaya amma su manyan ƙasashe daga ƙarshen wannan tarayya da aka yi na conference su za su iya ba da dala biliyan 350 alkawari suka yi amma ba san ko za su cika ta alkawarin nan saboda an yi a da hakika matsalar najeriya ba wa bishiyoyin ne ba a dasawa ba sai dai kula da su na zama wata babbar ɗawainiya bayan kammala biki. A ranar talatin ga watan Mayun bana ne shirin yanayi da muhalli ya yi nazari a kan yadda matakin bawa motoci kirar cana takunkumi da Amurka ta yi zai shafi kokarin da duniya take yi na yaƙi da matsalolin ɗumamar yanayi. A yunkurin Amurka na ganin ta inganta sarrafa motoci a cikin gida. kimanin makonni biyu kenan shugaba joe biden ya lafta wa motoci masu amfani da wutan lantarki irar cana haraji har kaso 100 lamarin da masana harkokin yanayi da muhalli kamar malam jafaru dan kwabiya a kasar ghana ya ce zai yi mummunan tasiri akan yunkurin da duniya take yi na yaƙi da ɗumamar yanayi shugaban ƙasa joe biden a lokacin da ya tashi sa takunkumi a kan motocin da ke amfani da wutan lantarki na china zuwa amurka a wannan lokaci ba yi ma duniya tunanin matsalan dumamar yanayi ba kiran da sauran jama'an da suka yi kiran shi ya sa wannan takunkumin nan kiran tattalin arzikin kasan amurka da kiyaye ayyukan jama'un amurka musamman ohio state shi sa wannan matakin da suka dauki ba mataki ne da ya dauki al'amarin dumamar yanayi farko ba wannan kuma mu dai abun da muke gani shine yankin mu na nahiyan afirka muke fuskantar matsaloli masu yawa yau mu fuskanci abun da ya faru brazil kenya papua new guinea ghana nigeria da sauran kasashe mabambanta da ke cikin afirka da sauran kasashen caribbean kowa ya san cewa dumamar yanayi muna wahala da ita sosai ana kira a bar amfani da man fetur saboda a yi amfani da sarrafaffen makamashi wanda za ta rage mana dumamar yanayi amma wannan abun da united states of america suka yi a hannun shugaban kasa joe biden ba abu ne da zai taimaka ma sauran kasashe su kuma su saura kan wannan hanya na yaki da dumamar yanayi ba saboda kasan amurka kowa ya san cewa in ta rigayi ta yi abu to sauran kasashe ma za su yi ta ba tare da lura da aibinta ba shi sa uh, wannan abu ba abu ne da zai taimaka mana cikin yakin dumamar yanayi ba a ranar 13 ga watan yuni na wannan shekarar mai ban kwana kuma shirin ya yi nazari akan kalubalolin da suke kawo tasgaro ga al'amuran sauyin yanayi a najeriya Amin Ibrahim Al-Amin. Mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group ya ce akwai buƙatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu musamman ma la'akari da irin kalubalolin da Najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi. ta bangaren gwamnati kenan ta bangaren kuma ainihin yan kasuwa da masana'antu za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG environmental social and governance za ki tarar da basu da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancin su da mutane kuma zaki tarar da yanzu ko da yana abin da ake na sha'awa da zaki tarar da mutum ya yi gini ya zo ya ɗan yi gadin ya ɗan sa bishiyoyi ya shuka haka da sauransu yanzu irin wannan ma tsarin babu zaki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji ya sare ya yi gini inda zai zauna ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu ko ma don amfanin kansa wanda za ta rinka bashi inuwa zaki tarar da babu wannan tsarin a daidai daidaikun mutane. iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take sallama daga nan birnin washington dc To a gaida Maman Aliyu. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa menene ra'ayinku dangane da matsalar yawan faduwar babban layin wutar lantarki a Najeriya? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Mun samu kira na farko daga jihar Katsina waye akan layi. Yau wato suna na sahabi mai tarin gandu karamar hukumar kurfa a jihar katsina to muna jin jinka menene ra'ayinka ina ganin wannan matsaloli in dai a najeriya ne duka to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda muna ga kamar arewa abin ya fi shawa ya kamata su mai da hankali su rika kishin arewa baki ya da kafe baki domin allah kullum muna faɗi musu ya kamata a ce suna su daina banzatar da yankunan nan saboda ko ba daɗe nan za su komo sunana sahabi mai tajin wata gajin karamin hukumar kurshad to sahabi mun gode yanzu za mu leka jihar nasarawa waye a kan layi bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari to bashir tela menene ra'ayinka hmm. wani al'amari na lalace da wutar lantarki an yi ba daya ba ba biyu ba uku ba ya sha a girga ya kamata ce gwamnati ta dauki matakai da ya kamata a ce an samu gyara wanda zai magance matsalolin da ake samu domin ta wannan wutar lantarki tana taimaka wa mutane matuka saboda haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen tsara wannan To ah, Malam Bashir kamar wani irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka? Eh, ya kamata in ma kamar da kwanakin bayan ce waɗansu ba ta gari suna lalata ya kamata ta ɗauki matakai na tsaro wanda a kowane lokaci ana samun masu kulawa da wannan hanyoyin wutan samun hanyoyin samar da wutan lantarki kowane lokaci to mun gode bashir jila daga jihar nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar bauchi waye akan layi kasuwa ne jihar Bauchi, kuma ta wabu da yawa. To muna jin ka menene ra'ayinka? Kaɗan kashe rediyon ka ko? abin da ya kamata yana kira ga hukumomi ne da su sake tsaya wajen ganin an gyara wannan al'amari ba ma kashe to ina ga wannan layi na sa kawai dan matsala kaɗai yanzu mun sami kira daga jihar jigawa ya akan layi to muna jinka to muna jinka a gaskiya wannan tsari wanda aka yake faruwa abu ne mara daɗi hmm. kuma ba wani abu za a yi abin da zarga misali iya su a gabanin mana arewa ya kamata su yi hoɓasa domin tabbatar da ainihin wannan hoton lantarki kowane yana cikin cikin bangaren ya kamata su masu sahi taimaka mana saboda amfanin wannan al'amari ne magana usman hori da tsibirin kiri to mun gode usman yanzu za mun sami kira daga jihar gombe waye akan layi Bello Alhassan ya daga Kaltungo, jihar Gombe. To Alhassan muna jin ka. Yawwa, da aina a nan shi ne wato shugabanni ne ina ganin kamar ba su sa hankali akan wutar lantarkin nan ba. Domin da a ce za su sa hankali wa'annan abubuwan suka rashin tsaro ne ke kawo mana wannan abubuwa. Ana a kudu, fasta yin wa'annan abubuwan suka ba a dauke mutu irin wannan wutan. amma mu a nan arewa sai ka gani rashin tsaro ya kawo mana irin wayannan abu Allah sa shugabannin mu su gane su yi mana gera to amin mun gode alasan daga jihar Gombe yanzu mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi eh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. wa alaikum salam da wa muke magana? Yawa kana magana shugaba Iliya da tafi da shayi zarkin da jihar Kaduna. To muna jin ka. eh hakikatin ya kamata shugabanni wutan nefa ta tsara eh, gyara ta kuma su ba da tsaro tun da kaga ba tsaro shi ke kawo nan tarki ana bata ta ko kuma ana wasu abubuwa daban ita kuma ma magana daga ciki daga gyaran kasar najeriya tun da rani wani a dalilin wutan nan zai aikin nefa za a samu abubuwa da duka da da wuta kaga su ne wannan misalin zaman najeriya ko ba haka bane mm, gaskiya ne to mun gode mai shayi daga jihar katsina yanzu za mu leƙa jamhuriyar nijar waye akan layi Eh, assalamu alaikum murya arewa. Eh, murya Amerika. To, amu alaikum salam. Mala Ali shugaban kulub zaɓi ka dogon duki a cikin jahorar Nijar. To, Mala Ali muna jin ka. Ra'ayi na bisa ga wannan faduwa abin hutar ga faduwa na Najeriya. To, ya kamata lalle shugabannin na masu kulawa da harka abin suna kamar su zambiya layi layi suna diba a don wannan galasha da matsala sai a gyara bai kamata a ce ya faɗi wata kyan wata jihar najeriya sun sha sha wata guda ba wata uku a ce ba su cikin najeriya bai kamata ba na gode muri amurka umma mala ali na shugaba kullum muri arewa dogon to mun gode yanzu mun samu kira daga jihar niger najeriya waye akan layi a ba bello kana magana da injiniya mai gero makeri kan tago da jihar Niger. To injiniya mai gero muna jin ka. Wato abin da ya dace gwamnati wato a hidda hanya a titi wurin layin wutan nan wanda in ya samu matsala a duba amma sai aka ga layin wuta wanda ya zama mota ba ta shiga wurin sai a samu matsala sai a rasa gane inda yake to ya dace duk inda aka sa layin wutan nan a ce akwai titin mota wanda zai zo wurin na a duba a gani amma wani wuri mutan na da zuwa a lokacin da muka kai wajen wata na kwanta gurba mu da wuta a kan matsalar wannan turakun wutan to wani wuri mota ba ta zuwa wutan ya dace gwamnati da mai da hankali da gyara hanya wadda ta zuwa da layin wutan nan in ba haka ba akwai matsashar filo injiniya mai gero makeri kwanton gurba na gode. to mun gode injiniya mai gero daga jihar naija yanzu mun sami kira daga jihar sokoto waye akan layi. Abdulkadir Sarkin hurin. To Abdulkadir menene ra'ayinka? Alhamdulillah tabbas abin da ke faruwa waɗannan turkan ko bayan lalace da suka ai sun daɗe da kafa su. To kaga ya kamata a ce tuntuni ana binciken su ko da za a ce 'yan ta'adda ke tare su. Amma gaskiya 'yan kadiba tun lokacin da aka sa waɗannan turkan sun fadaɗi yana yawa su kansu su kasa. Don haka mu matsalar mu Najeriya idan an kai abu za a hebat kotu ne sai in ya lalace da kai ne duk haka idan ba koma aka yi ana biyar su ba sannan ana ba da kariya da waɗanda in ta'adda ke nusa wannan aika-aika to kullum za mu ci gaba da zama cikin duhu. to mun gode abdulkadir ka jihar sokoto yanzu za mu je jihar kaduna. assalamu Aji zaben na barka da dare. Yawa barka ka dai. Da wa muke magana? Suna Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka menene ra'ayinka? To ai ita kasar ne gaba ɗaya ta koma hannun 'yan sayi. Dan ba da ban Najeriya ta koma hannun 'yan sayi bayan da za a ce wutar matsalar wutar lantarki a kuma wani matsalolin sai a illa arewa kawai. Yanzu wannan bazan ɗan ta'addan ai bai gagari gwamnati ba. ana dai kawowa wani abu ne ana siyasantar da bangaren arewacin a ta'amman mu a duhu kuma ba za mu ce man ke cikin tsada mu sa a mota ba to dole mu siya mu sa a janareto ko kuma wasu ayyuka na walda da sauran ɗaukuna da sauransu da aka kiran da kuke ga manyan arewa sai su kalli asar nan ba mu inda ya wuce Najeriya kuma a Najeriya ba inda ya wuce arewacin Najeriya kuma wallahi wannan mutumin yana wa wa Najeriya da arewacin Najeriya kisan mummuke an ba sashi tada ba wallahi akwai matsala mu kenan ce ba a sati biyu wata daya a ji wuta ta lallace a arewacin Najeriya ana ka iya wadda iyawarsa amma wallahi ke an dagi a tashi lafiya to amin mun gode Alhaji Musa Garo ah, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. To masu sauraro mun gode da jirayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gayyaci shugaban ƙasar China Xi Jinping da wasu shugabannin ƙasashen waje zuwa bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, amma har yanzu ba a san ko ɗaya daga cikin na shirin halartar bikin da za a yi a mataki wato a matakan ginin majalisar Amurka ba. mai magana da yawon trump carolyn levitt ta shaida gidan talabijin na fox news cewa har yanzu ba a tabbatar da ko shi zai amsa goron gayyatar trump ba wanda aka sanar a farkon watan nuwamba jim kaɗan bayan da trump ya doke mataimakin shugaban ƙasa kamala harris a wani sabon wa'adi na shekaru hudu a fadar white house a ɗaya bangaren kuma zaɓen shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya laraba yana shirin naɗa lake kerry lake 'yan siyasa kuma tsohuwar 'yan jarida a jihar arizona a matsayin shugabar gidan labarai na muryar amurka da ke samun tallafin gwamnati trump ya bayyana a dandalinsa na sada zumunta na true social cewa za a naɗa lake a matsayin shugabar muryar amurka lake wato makusanciyar siyasa ce ta zaɓen shugaban ƙasa kuma tsohuwar mai gabatar da labarai ce ta gidan talabijin na fox news a birnin phoenix na jihar arizona Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na Rasha sun ci zarafin fararen hula tun bayan janye wata tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen shekarar ta gabata. A cikin wani rahoto ta fitar yau Alhamis, Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ƙungiyar Wagner ke samun goyon bayan Rasha da gangan sun kashe fararen hula aƙalla biyu tare da ƙona gidaje aƙalla ɗari. Kasashen Habashar Somalia sun cin na jiya laraba don kawo ƙarshen takun sakar diflomasiyya da kuma fara tattaunawa nan da watan Fabrairu don fitar da cikakken bayanai kan yarjejeniyar shiga teku mai cike da cece kuce. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. kafin mi da ku muna mika sakon taya murna ga bakar ahmad muhammad sani dan lawan din gumel da amaresa zainab muhammad sani na dauran auren su da za a yi gobe juma'a idan allah ya kai mu da karfe biyu na rana a fadar mai martaba sarkin gumel allah ya bada ikon zuwa amin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie ledes gresham da ma injiniyan mu na yanzu rob mclean ni muhammad hafiz babal ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yini lafiya